tun da shugaban boko haram ya yi wata sanarwa na a zauna kan teburin shawarwari da kasashen da ke yaƙi da su a yi sulhu a jagorancin shugaban ƙasar chadi idris debi har yanzu ba a ji ta bakin gwamnatin kamaru ba sai dai mai magana da yawon gwamnati na ƙasar kamarun wato ministan sadarwa isa cirma bakari ya faɗa a jiya cewa bai kamata 'yan jarida su rika yada labaran da ba san tushensa ba musamman ma abin da ya shafi 'yan boko haram ministan ilimi na manyan makarantu da na bincike na kimiyya na chadi makai hassan taiko ya kawo ziyara kwanakin baya a ƙasar kamar inda ya gana da shugaban ƙasan inda kuma ya zo da wasiƙa musamman wanda ke liƙe sun kuma tattauna kan tsaron shi ministan ya kara cewa shugabannin biyu wato paul biya da idris debi suna ci gaba da musayar ra'ayi saboda kawar da boko haram din kamar dai an bar ta baya wajen tattaunawa na neman sulhun tunda najeriya da chadi ne kadai suke kaiwa da komowa a asirce wajen shirya ganawan na idris debi da 'yan boko haram din ko jiya ma sun yi taron amma a asirce ko yaya 'yan kamaru ke ganin wannan batun liman mai gari ya faɗa cewa eh to abin da zan faɗa abin da suka ɗauka yana da kyau aniyan da suka ɗauka aniya ne mai kyau eh, amma faɗansu da suka ce za a je kamar chadi ni a ganina da yake shugaban chadi dama tsohon ɗan tawaye ya san abubuwan da ya san hanyoyin da ake bi ya san kuma ya za a yi ya za a ƙare su kuma da suka ɗauki anniya cewa a yi sulhu allah ya tabbatar da alheri to gashi ya zuwa wannan lokaci eh, ba mu ji komai ba ta sasin gwamnatin ƙasar kamaru tunda ƙasar kamaru ba tana daga cikin waɗanda suke yaƙi da boko haram kuma gwamnati ta cadi ma bata ce uffan ba kana ganin gwamnatin kamar za ta yi na'am da wannan dabara da kawance wannan kira da yan boko haram suka yi ba kasan da zai ce baya son sulhu amma kuma kamaru tana akwai wani al'ada da muke da shi mu ba a yau ba ne tun shekaru da yawa ba mu cika magana ba ba mu cika ba da ra'ayinmu ba muna sauraron kowa tukunna ya ba da ra'ayinsa an muka ga ra'ayin ya dace da irin namu anniyan sannan mu kuma mu faɗi abin da eh, za mu iya yi a ciki to kenan daidai ne da gwamnati ba ta ce ba wannan lokacin a daidai ne ka ga lokacin da boko haram ya soma zamanin da yake najeriya ba abin da aka yi da ya shigo kamaru an je an zauna a kujeran tattaunawa shugaban kasa suka je suka zauna cewa ga abin da za su yi da suka dawo sai kowa ya ja kujeransa ya zauna da yake a ƙasanmu a ƙasan mu aka fi abin ya fi illa shi aka bar mu da su dole ne yanzu da yake kowa abin ya taɓo shi kuma Allah ya kawo hanyar da za a sasanta abin. A halin da aka ciki, shiru ake ji sashen Chadi da Kamarunin, amma ai Hausawa sun ce a ranar wanka ba a cibi. Mamadu Danda, sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru.